mijin buzuwa kashi na hudu da hudu wato arba'in da hudu to masha Allah masha Allah yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani iko da dama na kammala littafin mijin buzuwa kashi na arba'in da uku gani cikin na arba'in da hudu littafin mijin buzuwa ya samu rubutowa daga zainab idris makawa yayin da ni dan hamza na karanto muku shi saboda nishadantarwa da faɗakarwa ilmantarwa da wa'azantarwa a gefe guda ko kuwa da har suka ɗauki nauyin kawo makushi inda ni Dan hamza nake cewa ai sauraro lafiya cikin littafin mijin buzuwa kashi na arba'in da hudu ina ɗaukan wayan na ji yana fara yana kira kina ji su momi ne sun zo kuma ban san da zuwansu ba yanzu suke sanar min da cewar sun kusa isowa kallon Maryam ne inda ya ci gaba da faɗa mini kina firi ne ki je gida yanzu nan su same ki a gida ba na so su zo ba su same ki a gida ba wannan farko kenan cikin littafin mijin buzuwa kashi na arba'in da hudu babu damuwa zan iya zuwa to kawai na amsa mishi da shi na kashe wayan kallon Maryam ne tare da faɗa mata sai to kin ga ko wannan ba wani abu bane maza ki je ki gyara gida ki yi musu abin da ya kamata na tarba tare muka fito domin direba ya riga ya ma iso ban sani ba tun zuwan da muka yi ashe shi ba ma tafiya ya ba gefe zai kawai ya zauna yana jira na ban taba zaton hakan ba ina zuwa gida kuwa na fara gyara buzaye za su bata kenan na yi haka kai ba zai min daɗi ba a can asibiti kuwa nafisa tana kwance a asibiti babu abin da ya ragu a cikin halinta na masifa madan tana zuwa ɗakin bayan sun gaisa ta ce duk da dai na san wannan ɗan bakan a tamke ban cire shi ba yadda yake nan tun ranan saboda gudun su faki ido ya amfana mata wani abu ne yasa na bar shi a haka yanzu ma jiya da daddare nake jin likitocin nan suna magana wai za in ƙara kwana ko da biyu ne a nan na nuna musu ba zan iya ba gun mana koma gida da yake in iska ne ba kaɗan ba na faki irin su nake son yin abin da zan yi na fisa akwai ki da shirme ba za ki samu hutu ba fa da ya wuce a nan ɗin ke kina shirme akan kishiya lafiyar ki ake jiya miki in kika je kika mutu don uban ki da ki barta da mijin ai kishi da kika san babu abin da zai faru tsakanin ta da mijin to me ne wani abin damuwa da ita da babu fa duk ɗaya ne ba abin da zai iya tabuka mata dariya ta yi tare da faɗin nafisa kin san kin san kan sharri wallahi kirikiri kin hana komai ya wakana tsakanin waɗannan mutane ta ina ma zan bar su ko ni yar iska ce ai bana bar su ba ta yaya zan iya kyalewa haka kishiyar da ke son ganin wani irin yanayi na rayuwa haka ta kashe ni in ta samu dama ta aure mini miji shi kenan ta yi abin da take so in dai ni ce to a haka za ta ƙare a gidan nan ba ta fahimci komai ba 'yar iska har ma ta tafi don haka wannan ba zai yiwu ba ita ma fatiri don ta riga ni zuwa ne har ta samu ta haifi waɗannan biyu da ni na riga ta ba za ma ta kai ga hakan ba madan na ƙi jini a ce na buɗe ido na ga wannan matan wannan matan a gida kamar yadda na ƙi in buɗe in ga wannan baƙar fatin a gidan shi da yaranta na tsane su ina murnan sun tafi ashe ashe a zaune take in zaune bata ƙare ba ya je ya kwaso mini jikan mayu wadda gashi ta zo tana tana ta kunsa mini bakin ciki ina haɗiyan takaici idan na ga yarinyar nan kamar na she ya ke yar iska an kashe ta nake ji ga iyar fele kewai ita yar boko madan ta tsire da dariya tare da faɗi wato ma wai ke baki tabbatar ba kenan wai ne ma ko ta yanzu kina ganin fa babu abin da ke faruwa tsakanin su ne har yanzu a tunaninki daga inda take zaune take fuskantar madan ta ce ban yi tsammanin da wani abu da ke faruwa ba domin rawan kan da na ga yana mata a yanzu wani wani siga ne na abu na daban da lallashi tana mishi wani abu asiri ne ta yi mishi ba wani abu ba ne kin sani ai dariya suka yi haɗi da tafawa kamar ba a asibiti suke ba wurin jinya sai faman kulle shari suke akan yadda za su ƙara sharrin su na ƙarar da rayuwa na baki ɗaya in sun koma wannan kuwa kin gano takun shegiya mai ido a tsaye kamar idan kika kin gano ta kan shegiya mai ido a tsakar kai ki bari tukun ta fara ɗanɗanan miji idan ta samu ciki ja da ke za ta yi sosai a gidan don haka kar ma ki wani abin nan idan ta a buɗe yake gaban nafisa ne faɗi jin abin da madan ta faɗi ta faɗi a game da ni na zancen haihuwa da sauri ta ce madan ranan kuwa da an yi aika aika ba kaɗan ba a gida domin wallahi na tsani sama da a ce yana da wasu 'ya'ya shi yasa ko waɗannan ma yaran ban yarda da su na bari ya sa su a ran shi ba da ƙarfi da ƙarfi da yaji sai da na ga baki ɗaya hankalin shi ya fita a kansu ko batan sunan su baya so yayi yanzu ai mutum mutumiyar baki da wasa kin huta da ganin takaici babu mai miki musallan haihuwa inda namiji har biyu hmm, ta ce shi yasa nake son wannan cikin domin na haifi ɗa namiji ne ma ba don haka ba da tuni na bar shege ya ya gama shigewa ya zube da wahalar da nake yin nan ba kaɗan ba haihuwar namiji nake so yanzu shigowansu wasu matar abokan aikin shi ne ya katse musu hiran nan inda kuwa idan ko nan bata bar halinta ba sai wani jiji da kai take tana basarwa kawai ba su daɗe ba suka mata gaisuwa kawai suka wuce a tsatsaye suka bar ta inda suka fice suna maganan sharin da ke bakin nafisa da madan wadda ba su bar su ba su bari ba sai gulman da suke yi a wannan wurin din duka duka wannan takaitacce kenan cikin littafi na arba'in da hudu mijin buzuwa zainab idris makawa a gefe guda na labarin namu ko abinci lafiyayye na haɗa wa momi ban san su nawa ba ne inda na gama komai da komai nawa da ake bukata na tanada za ka ce abincin restoran ne yanda ya daɗi yanda komai ya haɗu ba kaɗan ba a rayuwana ta wannan ɓangare kam na da shirme yau ma bayan na gama tuka tuwon ne na yi duk abin da zan yi na sa a farar leda mai kyau na gama duk abin da zan yi da miyar alayyaho na da ya sha manja sai kuma miyar agushin da na gama da shi wanda shi ma na yanka masa nama yan ƙanana na zuba a ciki abin ba a cewa komai na haɗa duk abin da zan haɗa ne inda maryam ma ta taya ni mun gama komai dogo riga ta sa a jikinta muka zauna zaman jiran su ashe sun iso suna asibiti ban samu zuwa a lokacin ba don haka ya tura wani ma'aikatan su ya je ya musu iso inda nafisa take kwance don shi bai samu zuwa ba bai samu shaida mata zuwan su ba dan ranan kuwa yana busy a aiki shi yasa inda ya shaida min yana busy yasa na kyale shi ya manta ne ma zai shiga in kiran kiran da abba ya masa ne cewar sun taso ya fara tunanin irin tarban da za su samu a wurin din dan haka yasa kawai ya kira ni domin na kula da su tana zaune a gadon ta baje tana cin tana cin kaza gashashe da aka kawo mata Allah sarki suna nan suna ta hirarrakin su da dariyar shakiyanci daga bakin su sallama suka je a kofa suka waigo don ganin masu shigowa da sallama idan ta ne ya sauka akan anti amarya da ke gaba momina biye da ita anti fauziya tana nan sai kuma anti fa'iza da ya amina a baya nan take fuskanta ya sauya daga dariya zuwa daurewa ba ta yi musu maraba ba a lokacin ko dan bata ga dalilin zuwan su ba ta ɗauki zuwan su matsayin munafurci ne ya kawo su domin su ga halin da take ciki ko su ma su je su baza a dangi cewar tana cikin wani hali dan haka ne kawai ta shirya yi musu cin mutunci dan sai sun rena kansu da zuwan da suka yi inda anti amarya da ke gaba dama nafisa ta daɗe da fahimtar sanin shige mata da take sanyi anti amarya cikin kulawa ta nuna damuwanta a gare ta inda take faɗin sannu nafisa ashe kuma haka abin ya zo da akasi Gasar da ke gabanta ta kawar gefe tare da faɗin akasi kuma anti, wannan ai ba matsalan ciki ba ne, duk mace mai haihuwa na tare da wannan larura, kawai dai matsala ne. Momi ne kawai ji ta kamar ba su fahimci abin da take nufi ba ta ce Nafisa ya jikin, to Allah ya sa hakan ya zamo alheri ya baki lafiya ki koma cikin iyalanki. Wannan magana da Momi ta yi mata ne, ta ji shi wani irin yanayi ya mata tsauri domin addu'a mai kyau Momi ta yi mata, amma kuma sai ta ji shi gaba ɗaya wani bambara kwai ta dai amsa da amin ne ai lafiya ya samu dan gashi kuwa kun gani a kun ganni a cikinsa yanzu din ma muna jiran likita ya dawo ya sallame mu ne mu koma gida fauziya ta ce ashe ma yadda ake faɗi kina jin jiki abin bai kai haka ba yayan mu ya ruɗa mu ne kenan wato bai kai ba tunda dai gashi nan ba a jikin ku yake ba dole mana shi kuwa da ya damu da ni ai gashi nan yayi shela a duniya ga halin da nake ciki a'a To me ya kawo wannan magana kuma haka daga zuwan mu gaishe da ke in ji Fauziya? Mu fa ba fitina ne ya kawo mu ba. Haka ne kam wannan maganar ai gaskiya na faɗa daga daga ciwo kaɗan sai a kama tallata ne a duniya kamar wani matsala babba na samu Allah ya baki lafiya in ji ya Amina da take kallonta gabanta ne ya faɗi dan kamar da ta gani nawa a jikin ya Amina ta kafe ta da ido ne ta kula da haka ta ce 'yar uwan amaryanki ne makwabciyarmu ta zo ta gaishe ki domin ta ga za mu zo au ashe ita ma gulma ne ya kawo ta ta zo ta ga ko zan mutu ne to ban to ai ban farga ba tukunna ban mutu ba dangin mayu kun zo ne ku zo ku kare Sani. tana faɗan hakan ko tana zanzanin da ke jikinta tana rufe cikin da ke jikinta nafisa wannan wani irin magana kike yi ne kina nufin gulma ne ya kawo mu ko kuma menene idan kin manta fa ki sani abin da ke cikinki yana da alaƙa da mu don koya za zaki ɗanmu ne jikanmu ne dole ya zo gare mu momi ki gyara zancenki abin da ke cikina da sama da yake da alaƙa domin kowace ke kowace ce ke a fili yanzu haka ba damuwa kuka yi da ini ba da kuma abin da ke cikina kin nuna mata mu yan ubanta ne wai yan uwan ubanta ne ko to kuma me kika ga dama ki yi wannan dai a gare mu ɗan uwa mu ne kai tunda yaye e eh, eh, mu ne ita kuma wannan uwarsa ce babu yadda kika iya da mu dole ya neme mu ku dai da kuka zo ganin halin da nake ciki to ban mutu ba abin da na haifa kuma ba yadda za ku yi ku yi wani abin da ba shi ba ke ma da kika biyo su kuka zo kuka haɗa aure da saman nawa domin a ga yadda zan na nakasa to babu yadda za a yi da ni duk saboda tsabar ƙiyayyen da ake mini ne anti amarya za ta yi magana momi ta tare ta da faɗin ba mu san kina kina kule da mu ba ai da ba za mu kai ga hakan ba idan kika huce kika fahimci abin da ya kawo mu mu ba makiyanki ba ne mun zo duba ki ne amma na fahimci ke sam sam haukanki ba zai bar ki ki gane ba dan ba mu ɗauke ki da wani irin abu ba kuma ba mu rike ki ba hakan yasa kika ga muka zo ki sani shi aure da sama da yayi wannan ra'ayin kan shi ne yayi hakan din ba ra'ayin mu ba mu ba za mu hana shi ƙara aure ko mu sa shi yayi ba ko ba za mu zauna mishi da ita ba aure dai ya nema mun je mun ba shi goyon bayan haka da ki yi haƙuri ki ɗauki ƙaddara ko kar ki yi ki ɗauki ƙaddara aure an yi shi babu rabuwa har abada sai dai fatan alkhairi ta juya tare da faɗin to Allah ya sauwaka mun barki lafiya suka juya fa'iza ta juyo tare da faɗin ke kan dai mahaukaciya ce katuwar mahaukaciya ki canza halinki don kina tare da wahala kanki kika wulaƙanta ba mu ba domin yaya AA kam zai iya rabuwa da ke mu ko duk abin da zai faru ba yadda zai yi rabu da mu tun da mu ‘yan uwansa ne na jini har abada. Nan suka fice suka bar ta tana jin wani mugun zafi na baƙaƙen maganganun da fa'iza take gaya mata, kun ga abin da nake faɗi ai tun a gida aka ƙi yarda da magana ta ai yanzu gashi kun gani. Suna mota a hanyar zuwa gida masifa suke ta ya Amina shiru ta tana mamaki da ya cika mata zuciya na halin Nafisa da ya bata tsoro yadda ta ci wasu mai mutunci. Ina gani wani irin zama kenan za su yi a gidan da ‘yar uwanta Allah sarki ni kuwa ne kaɗai babu ko abokin hira a tare da ni sun iso gidan ba su yi mamakin ganin gidan haka ba ga baki ɗaya ba gyara domin yawancin mutanen gidan da suke zaunen ba masu moriya ba ne domin sai su daɗe babu wani abu kowa ya dade da sanin halinsu don ba su yi mamaki ba Bangare na yana rufe kamar kullum suka suka nufa jin an gwangwasa ne tare da maryam muke ina jin motsin kofa na ce maryam ko su ne suka iso maryam ne ta bude kofa suna ce da murna na miƙe tare da tarabansu na musu sannu da zuwa na rude da ganin su na gaishe su daga wannan sai wancan inda suke karɓa min gaisuwa idanunsu na kaina suka zauna na shige kicin maryam ta biyo ne na kawo musu abin sha na fara gabatar musu da shi kafin abinci bayan na gama gabatarwa ne momi ta ce sallah za su fara kafin su zauna cin abinci ɗaki na musu jagora suka je suka fara gabatar da alwala da sallah ɗaya bayan ɗaya bayan idarwa ne suka zauna cin abinci a wurin fa'iza ta ce <clears throat> ta kalle ni ta ce Allah sarki ina mata wasa da yar hannunta na ji sun sako zancen rashin mutuncin da Nafisa ta musu a asibitin murmushi ne ina sauraron abin da suke faɗi Maryam ta ce ikon Allah ina laifin wanda ya zo duba ka kai da baka da lafiya kuma ba gari ɗaya ba ni na san hakan ɗin ai ba na ɗaukan wannan matar cikin masu hankali fauziya ta ce wai haka kuke fama da wannan baƙin halin nata murmushin ƙarfin hali ne mata tare da kau da kai ban mata magana ba yasa suka san akwai matsala boye musu dai kawai nake yi a haka anti amarya da take zuba abinci ta ce ni kan mamaki ya hana ni magana ai ga baki ɗaya tijaran da ta yi mana dama yanzu haka abin yake bata canza ba a wurin ku. wannan yake abin mamaki in ji momi ni dai da kuka ganin nan a dan zaman da na yi da ita ba wani abin mamaki haka zalika kaɗan ne daga halin Nafisa abin da ke tare da ita na zargi da sharri ya Amina ta ce ai yau kan mun gana mun gama inda ake kishi a fili wai da mu muna nan muna abin da ba shi ba ashe kuwa yanzu muka ga kishi to mu da aka kira mu da dangin mayo kuma fa ikon Allah lalle kan abin mamaki baya karewa a duniyan Allah kishi haka har da hauka anti kenan ina kika sani mu ma ai haka ta mana shekaran zai da muka je gaishe ta to baki ga rashin mutuncin da ta mana ba kuma a gaban abokanta kamar dai yadda ta yi mana kenan in ji fa'iza da ta ce ai mu ma gashi nan mun ga mamaki wallahi ta ce ki bari yayi AA ya dawo gidan nan zan faɗa masa sha'anin Nafisa ya sake ta ya huta kawai dan wannan ba matar zama ba ce nan momi ta ce ba a'a haka ko ma me muka yi dole dai mu kyale shi da matar shi kuma dai kin san ba yadda za a yi nan kuwa ki bari ya gane wa idanun shi duk abin da ya faru shi kenan ba gashi mun zo ba mun gani ai dai mun samu tarban arziki a gurinta da kuma na rashin arziki da muka samu a wurin ita wancan ɗin to menene wannan abin ba daɗin aure da yawan ba kenan wancan ta mana rashin mutunci mun zo nan mun ji daɗi shi kenan aiko Anti ce amarya ta ce to yanzu dai kam dai na ƙara fahimtar manufar yaya yaya na jajircewa a kan ƙarin auren da take dagewa sai yayi to Shi dai yanzu Khadija ta zama mana madubi kuma ta zamo mana alheri sai zuwa yammaci ya shigo gidan domin kuwa ya zo ne da niyyar ya duba su tun da a ranar za su koma Kaduna rashin dawon shi da wuri ne yasa dole da ya zo ce sai dai fa su kwana inda ya shigo muna falo ana hira inda na ɗora girkin dare Maryam tana taimaka mini kusan ita ce ma mai aikin din. don ni bana jin ƙarfi zama ne suna na samu suna gaisawa yana tambayan su gajiyan hanya da mutanen gida suka amsa ashe dai kun baro asibiti na buga asibitin aka ce min ba can ai dole za mu bar can e domin ba ba mu da ikon zama ko zama ba a bari mun yi ba an tarbe mu da rashin mutunci da hauka a asibiti wai mun zo leƙin asiri ne ba zuwan girma da arziki ne ya kawo mu ba haba fauziya na san ki da ɗaukan zafi akan abin da bai kai ya kawo ba me yasa zaki haka mm wallahi yaya ba wai ɗaukan zafi ba ne. na ci gaba da bayani yana bina da ido inda na sauke ina ɗauke da yarinya a hannuna inda nake faɗa mishi abin da ya ci gaba da faruwa da Nafisa a asibiti wani irin zafi da kunyan su momi ne ya kama shi ba kaɗan ba duk ƙoƙarin da yake yi akan Nafisa domin ya ga ta canza abin ya gagara ya rasa ya zai yi da Nafisa a rayuwar shi tambayar kan shi momi ne ta katse mishi tunani tare da faɗin kar wannan abin ya dame ka mu don Allah muka zo mu duba ta ba wai da wani manufa ko kuma wani na nufin cutarwa ba momi na san da hakan ku yi haƙuri da Allah halin na fesa ne sai a hankali na san ba ta da mutunci ko kaɗan da halinta hmm. ai tana yi da tana yi da masu za ta rena kanta wata rana domin kuwa za ta yi inda ba za ta share ba ko kuma inda ba za a kyale ta ba wallahi kallon ta kawai nake rayuwar nan kuma nawa duniyan take ya mike tare da faɗin barin shiga cikin watsa ruwa Idan na fito lokacin ɗin kuwa, na fito daga kicin ina faɗin a ka maka abincinka ne can ɗin? Ya juyo tare da faɗin, ki bari zuwa an jima tukunna sai zai fi mini. Yanzu hutu nake bukata na ɗanyi, anti ta ce, to shi kenan. Ka dawo da wuri baban gida, domin yau za mu tafi. Ya juyo tare da faɗin, anti ba za ku tafi yau ba sai gobe domin mun yi magana da dadi na faɗa mishi ba za ku dawo yau ba sai gobe saboda yanayin hanya da ake ciki yanzu. To shi kenan, ya wuce na koma kicin inda na gama komai bayan mun kammala haɗawa wadda fiye da rabin aikin Maryam ne ta za mu shiga kasuwa gobe kafin ku wuce kenan Momi ne ta ce da ni ba mu son dare ya mana a hanya ba na jin za mu je kasuwa me za mu yi a kasuwa fa'iza ta ce momi da Allah ki bari mu je mu ɗan yi kallo ko mu sayi wasu abubuwa a gurguje mana ai ba za mu rasa abin dubawa ba har zuwa wannan lokacin ba mu keɓe da yar <clears throat> uwata ba inda na fita zuwa ɓangaren shi na samu baya ɗaki na dawo ɓangare na na same su momi na ce masa momi mace ce mai fahimta ta ce ku je ɗaki Khadija Amina za ta baki sako wadda aka bata ta zo miki da shi nan muka yi ɗaki nan muka samu keɓewa da yata Amina tambayar farko da ta yi min shine Khadija haka kike fama da wannan matar haka nace ya zan yi ya Amina tunda haka dadi da ku da dadi kuka zaɓa mini wannan rayuwar kada ki ce haka Khadija mu fa muna ta ki da addu'a har kullum za ki yi nasara ya zan yi da zaman nan namu da muke yi haka yake kullum ya amina kenan ai abubuwan da sauki bangaren kishi har ma da dai abin sai shiru dai murmushi ne mata tare da kama hannun yarinyar ta da ke hannuna ya aka yi ne nan dai kuwa a yadda na fahimce shi komai a tsorace yake yin shi kamar har yanzu nafisan bata fahimci yana yana kaiwa gare ni ba domin yawan lafazinta a kullum shine a haka za mu zauna sai kallo tsakaninmu dariya ta yi tare da faɗin wawuya ai a haka za ta zauna kuwa ita ɗin ma hakan ya fi sauƙi domin tana ganewa ba ƙyale ku za ta yi ba wani shirin za ta yi muku na ce na faɗa miki yayar maryam ne ta yi mini duk wasu abubuwa take kawo mini taimakon abubuwan ɗin har ma abin da ta yi mana na asiri wadda a duk lokacin da yake tare da ni zai ji ya koma tamkar mace abin har ya karye yanzu babu abin da ke shiga tsakani ba abin da ya shiga tsakaninki da shi ne na so na ce a'a amma babu yadda zan yi nan dai muka je muka gama komai da komai da kewayayyar mace ce inda ta yi mana duk abin da ya kamata to gaskiya kamata na zaina mata godiya kuma na ganta domin wannan matar ta kai matakin da za a yi mata godiya to za ki ganta za ki santa idan mun yi sallah za mu je ba wani nisa ne sosai ba inda kuwa suka ci gaba da bani shawarwari da ita da Maryam a haka har muka yi sallah bayan idar da sallah na ɗauki waya na kira shi na shaida mishi za mu je nan ba da jimawa ba ya kamata dai in sama miki mota haka ko Khadija to bari in nemo direban da zai kai ku yanzu direba ya zo inda na faɗa wa su momi za mu raka ya amina gidan su Maryam su gaisa da kuma abubuwa nan suka shirya muka fita baki ɗayan mu na rufe kofa na nan muka samu Samiha suna zaune ɗaya bayan ɗayan su <clears throat> sai kuma yanyala ce da take asibiti ba ta gurin din dukansu suna nan na samu nan suka suna ganin suna ganin mu ihsan ta zo ta tsaya suna tambayan tambayan lafiyan yarinyan tare da dan taba ta duk ran bozayen nan bai so haka ba wurin wurin shi na haura na sallame shi muka fito muka wuce fauzi ya ce ke ke faɗi bayan fitar mu daga gidan ɗin take cewa yanzu Khadija har yanzu waɗannan taron banzan suna gidan nan Maryam ta ce ai sai dai abin da ya ƙaru wallahi kullum kusan ƙaruwa suke yi mun kai gidan su Maryam ɗin inda muka je mai gadi yana ganin mu ya buɗe mana kofa muka shige bayan mun shige gidan ne anti Hauwa kuwa suna babban falo a lokacin ko ta ganmu tare da jama'a In tana ta fara ta tarbe mu bayan gaisawa ne Maryam ta gabatar da su ya Amina a gurinta da su momi inda ta kalli ya Amina da kyau ta ce mata ƙanwan ki dai ta fi ki kyau duk da dai akwai kama a gare ku dariya muka yi ta ce a falon momi ne ta amsa da cewa sai nake gani kamar na san ki a baya momi ta ce ba abin mamaki ba ne kila mun taɓa haɗuwa a wani guri a can baya ɗin mai yiwuwa ta ce gani nake kamar dai a federal school na maiduguri muka haɗu momi ta ce kwarai kuwa mm, a can na gama karatuna domin nima a can na yi karatuna ban taɓa zaton ma med muke ba tsammani ma med ɗaya muke da ni da ke dan kamar muna gaban ku da shekara ɗaya lokacin momi ta tuno da cewa sista hawa black yar jos ta ce kwarai ko ke ce sai ni ce kuwa nan fahira ya fara barkewa tsakanin su suka fara tambayar rayuwar makaranta da suka yi da bayan rabuwa da kuma zaman kaduna inda suka yi labarin junan maryam ta ce yanzu dai ashe momi muka rako wurin sistan ta kenan to ku gaskiya kuwa mu muke haƙuri bari mu ɗan gana da ita tukunna nan ko suka wuce hiran nafisa aka baje inda anti hauwa ta fara ba su labarin ƙungiyar da nafisa take ciki a wannan gari inda ta ce ai ta san ta sosai ba ta san ciwon kanta ba ne shi yasa ta shige wannan ƙungiya. ko sati guda ba a yi ba kafin wani abu ya faru mun haɗu da su a wani biki suna gani na na gansu sai dai babu dama su shiga harkokina domin kuwa kar ta san karni da su haka zalika har yanzu ina ganin ba su san cewar na san Khadija ba ai Khadija baki san waɗannan mutane ba ne buzayen nan da kika gansu sun wuce tunanin mutum har yanzu da sauran ƙuruciya a tare da ke da sannu dai za mu kai har inda nake so ki fahimta insha Allahu nafisan banza da ita da su madan din duk a tafin hannuna suke sun san ni sarai kallon su nake karshe giya kuku sai fa haka ta ƙare kuku sai a gidan miji amma ta samu ta yi shige da fice har ta auri mijin ɗin ta zo kuma ta yi abin da ta yi ta kori matan gidan asalin gidan a halin yanzu na san komai da komai duk na ƙungiyar su madan ɗin ba su sha mamakin anti hawa ba sai da za su wuce ta in ta bi su da ɗan abin arziki irin na kayan da take saidawa nan ne kuwa suka yi suka mutu da mamaki za mu fita ne take faɗin idan na samu lokaci tana son ganina na ce to anti na zan zo da yardan Allah muka mata godiya muka bar gidan a lokacin da muka dawo baya gidan yana asibiti wurin Nafisa ya zai duba ta tare da Maryam muka dawo don ta ce ina da baki za ta taimaka min da aiki suna zaman ledan da ta ba kowa suka bude a tamfofi ne masu kyau da tsada momi ne nata sufa daga ciki sai hira suke yi na yaba kirkinta ɗaki na shiga na watsarwa kafin dare yayi yi sha ɗaya da rabi kamar kullum ya dawo daga asibiti waya ya bugo mini dan bakin ne kawai ba za ki zo bangare na ba ki tashi ki taho da Allah ki zo min da abinci na kuma ki tabbatar kin fito cikin shirin bacci a haka ne shirin bacci na na bangaren shi ledan da ya dawo musu da shi ya bani na kai musu bayan na gama zera abincin ne na zamu suna ta hira na ajiye musu ledan tare da faɗa musu saƙon nan nashi ne ban dade ba na yi wa maryam signal da ido zan tafi ta ceto mu tashi lafiya Ina fita ko wata rufe ɓangaren ɗin inda na samu ya gama cin abinci yana kan kujera yana duba laptop ɗin shi sai da na shigo ɗakin ɗin. Na yi larura na na fito a ban ɗakin ɗin. Ban tsaya ba na haye gadon domin a gaskiya a gajiye nake. Ban daɗe da kwanciya ba ya rufe laptop ɗin ya hauro gadon. tare da faɗin gobe za a sallami Nafisa domin ta ƙi yarda ta zauna ta cika a wa'adin kwanakin da aka bukata. Allah ya kai mu lafiya abinda na faɗa kenan da Allah dai da abinda nake so da ke shine ke da idan ki akan Nafisa da duk iya abin iya shegen da za ta yi domin ita ba ciwon kanta ta sani ba bare ta damu da abin da ke damunta haka abin da za ta iya haifa ma rayuwan shi bai dame ta ba sauraron shi nake har ya gama maganan shi abin nasu tsoro ma ya fara bani yanzu yanzu ya ce ban jikin ya ban jikin yi magana ba na ce to me zan ce yanzu kuma me zan ce tunda na fahimci maganganun naka kamar ni ce mai takalanta ba ita take takala na ba ba haka nake nufi ba dida na miki magana ne domin na san ke zaki iya fahimtar manufata akan hakan idan ta yi miki in baki biye mata ba za ta kyale ki dole gyara kunciya na tare da juya mishi baya kawai shiru yana tunani yanzu kuma me laifin shi daga faɗan gaskiya na ya fushi rungumo ne ya jikin shi kamar me kamar wadda yake da dutse har yayi abin da zai yi gama ban nuna mishi na ji wani abu ba ya mike ban ɗaki ya yi wanka ya fito na miƙe ni ma na yi ban ɗakin na yi wanka na fito saboda wanke najasar da ke jikina a asibiti bayan sun gama rigima da nafisa ne ya duba in yala wadda take wurin ya faɗi dole gobe ki shirya domin zuwa gida don karɓo min saƙon da aka haɗa mini a wurin Fatume. Yanyala ta ta kalle ta ta ce gobe goben nan kallon ta yi a tare da faɗin ko ba za ki je bane na nemi wani da sauri ta amsa da Allah ya kai mu dan ta san kwanan wasan domin kuwa ko ba su je ta daɗin nan ba to dole kuwa za su je ko saboda kwaɗayi kawai irin nasu da suke son jin daɗin rayuwa hakan kuwa aka kasance waya ta ɗauka ta kira madam tare da faɗa mata yadda suka kwashe da AA ta ce idan ban yi da gaske ba na fisa Samad yana gab da juya mini baya. Ba komai ba ne kuma zai kawo hakan sai yadda baki da haƙuri akan komai ke kike ƙara hasala shi. Kin gani? Ba za ki iya haɗa magana haɗiye magana a cikin ki ba. Ai na faɗa miki bai kamata ki yi wa ƴan uwan shi da kishiyar mahaifiyar shi haka ba. Namiji fa duk yanda kika gan shi nan ɗan kama ƙafa ne. idan kika wulaƙanta mishi yan uwanshi da iyayen shi to lallai ba za ki samu yanda kike so ba duk yanda kike ganin ko kin kama shi nan to kar ki yadda ki wulakanta mishi yan uwan shi da abokan mutuncin shi da iyayen shi balle kuma Abdulsamad wadda har yanzu baki gama kama shi a hannu ba yadda kike so ni wannan mijin naki tsoro yake bani yanzu wani lokaci kan mutum kamar dutse ana yi kamar ba a yi ni fa ina ganin ko zama da wannan kishiyar taki kamar kamar dai boyon kurwa yake koyon kurwa yake mana wallahi nafisa ta ce madan kin fi kowa sanin abin da nake kashewa akan samat duk rabin samu na a gurin shi yake zuwa ni wannan fannin ba ni da matsala domin na san shiri na da na yi musu yana kan aiki don hakan ya sa nake son komawa gida na san abin da zan je na haɗu in ya karye nema ya zo ya lallaɓa ya taushe yar iska kin san ranan kuwa da ba ƙaramin rikici za a yi ba da wannan zuman na sama ɗin ni na san ni na san kalan abina babu wata mace da za ta zo ta lashi wannan zuma madan ta ce sai dai in fati domin ita ma ta riga ki lasar wannan zuma ke ce ma ta bar miki saura ki lasa? za ki shigo har da wani irin shegin shegiya da jaraba mm, za ki zo ta sakar miki shi haka suka yi ta shirmen su na surkullen su basu san lokacin da ya ja ba lokacin har zuwa wannan lokacin ya fara fita kaina saboda banda banda zimiri a wannan fannin ko kaɗan a halin yanzu ni ga baki ɗaya ya takura min ma da jaraban shi daurewa nake saboda hudubar mutanen da suke yi a kaina koyaushe shi kwata-kwata shi kuma a halin yanzu yawan takura min da bukatar sa yake yi wanda kuma duka-duka alhamdulillah a nan zan huta cikin littafi na arba'in da hudu mu je zuwa littafi na gaba wato arba'in da biyar tare suke to wai ma me kuke tunani zai faru kenan ni ma dai ban sani ba amma dai ku kasance da taskar ɗan Hamza domin jin yadda zai kasance a mijin bozuwa mu je zuwa kawai ɗan Hamza ke muku fatan alkhairi